Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande. da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau laraba biyu ga watan yuni a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku rahoto akan wasu daga cikin batutuwan da aka mika wa kwamitin Majalisar Wakilan Najeriya a yayin sauraron jin ra'ayoyin jama'a na shiyar arewa maso yammacin kasar akan gyaran kundin tsarin mulkin kasar wanda aka yi a Kano a yau Laraba. Bayan haka za ku ji ci gaban hirar da muryar Amurka ta yi da Honorable Shehu Muhammad Koko game da batun jiragen saman yakin da Najeriya ta saya daga gwamnatin Amurka. Inda ya yi bayani akan kera jirgin da kuma gyaran shi. Muna kuma tafi da rahotonmu na musamman da labaran wasanni daga Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Wani gungun jam'iyyun siyasa masu tsatsaurar akida a Isra'ila da ke ƙoƙarin tsige Firaminista Benjamin Netanyahu na da har zuwa ƙarshen yau Laraba don ƙulla yarjejeniyar kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Shugaban jam'iyyar Yash Atid Yar Lapid ya jagoranci yunkurin shugaba Robin Revlin ya ba lafid damar hada kan gamayyar jam'iyyu da za su iya samar da yarjejeniya a majalisar nisad mai kujeru 120 bayan da Netanyahu ya gaza yin haka a farkon watan mayu lafid ya sami kwarin gwiwa a ranar lahadi lokacin da naftali bennett wanda ke jagorantar jam'iyyar yamani mai kishin ƙasa ya ce zai shiga cikin haɗakar yarjejeniyar za ta baiwa Bennett damar yin shekaru biyu na farko a matsayin firaminista kafin a juya Lapid ya hau kan mulkin. Isra'ila ta kasance cikin wani rikicin siyasa na tsawon shekaru biyu yayin da a ƙasar aka gudanar da zaɓuka har so hudu. Bayan zaɓuka biyu na shekarar 2019, Netanyahu ya kasa kafa ƙawance, amma ya ci gaba da zama firaminista na riƙon ƙwarya. shekara guda da ta gabata ya kafa gwamnatin haɗin gwiwa tare da abokin hamayyarsa bani Gads, amma tsarin ya wargaje a cikin watan Disamba sa'adda majalisar dokokin ta kasa zartar da kasafin kuɗi. Kafofin yada labaran Iran sun ruwaito a yau laraba cewar jirgin ruwan yaƙi mafi girma na sojojin ruwan ƙasar ya kama da wuta ya kuma nitse a gabar tekun Oman. rahotannin sun ce jirgin tallafi keg ya je kusa da tashar jiragen ruwa ta jask an kuma sami kwashe dukkanin ma'aikata da ke cikin jirgin lafiya babu wani bayani da ya bayyana yadda wutar ta tashi jirgin kashaf na ɗaya daga cikin jiragen ruwa na iran da ke iya ɗauke wasu jiragen yaƙi da suke cikin teku a shekarar da ta gabata wani jirgin ruwan sojojin iran ya yi kuskuren karo da wani jirgi da ke ɗauke da makamai masu linzami a yayin atisaye a kusa da jask inda ya kashe ma'aikatan jirgin goma sha tara tare da jikata wasu goma sha biyar ma'aikatan jirgin biyu sun mutu a shekarar 2018 lokacin wani jirgin ruwan Iran mai lalata jirgin ruwa ya bugi ruwa tare da nitsewa a cikin tekun Caspian. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mahukunta a jihar Victoria da ke kudancin Australia sun tsawaita zaman kulle na mako guda a Melbourne, babban birnin kasar domin dakile yaduwar sabuwar cutar covid-19 da ta barke an fara kakaba dokar kulle ne a duk fadin kasar a makon da ya gabata bayan da jami'an kiwon lafiya suka gano wani nau'in kwayar cuta mai saurin yaduwa da ke yaduwa cikin sauri a jihar ta victoria an danganta sabuwar annobar daga wani matafiyi daga kasashen waje wanda ya kamu da wani nau'i da aka fara ganowa a Indiya a lokacin da yake keɓe a cikin otal ɗinsa jami'an kiwon lafiya sun sanar da sabbin kamuwa da cutar ta covid-19 mutum guda shida a ranar laraba waɗanda adadin ya kai ga mutane 60 ya zuwa yanzu. Mukaddashin firimiya na jihar Victoria, James Malino, ya faɗa wa manema labarai a Melbourne. Idan muka bari wannan abin ya ci gaba da gudana zai yi muni sosai, dole ne mu tabbatar da mun kai cutar ƙasa, saboda idan ba mu yi haka ba mutane da dama za su mutu. Ko da yake mazauna Melbourne mutane miliyan biyar za su kasance cikin tsatsauran matakin kulle har zuwa ranar goma ga watan Yuni. an ɗage matakan kullan ga mazauna yankin victoria tare da iyakance taron jama'a da masu zaman kansu don damar cin abinci ma'aikatar harkokin wajen malaysia ta ce a hukumance za ta kalubalanci china kan kutse a jiragen yakin china guda goma sha shida da suka yi a sararin samaniyarta a farkon wannan makon sojojin sama na malaysia sun tura jiragen yaƙi domin karkatar da wasu jiragen China wanda wata na'ura mai hangen nesa ta gano su a kusa da kimanin mil 60 daga gabar jihar Sakarwat a tsibirin Borni wanda ke tekun kudancin China. An gano jirage kamar su illusion IL-76 da Yinshin Y-20 masu safaran manyan dabaru da ke shawagi a sama a tazara tsakanin kilomita bakwai zuwa takwas ma'aikatar harkokin wajen ta kira lamarin a matsayin babbar barazana ce ga yammacin kasar da kuma tsaron jiragen sama ministan harkokin waje hishamuddin hussein a wata sanarwa ya ce matsayin malaysia a bayyane yake yin hulɗar jakadanci da ƙawance da kowace ƙasa ba yana nufin cewar za mu yi wasa da lamuran tsaron ƙasarmu ba ne ofishin jakadancin china ya musanta zargin na kwala lampo yana mai cewa jiragen suna gudanar da atisayen horon tukin jirgin sama na yau da kullum kuma suna bin dokokin ƙasa da ƙasa china ta yi ikirarin haƙƙin mallakar yankunan kusan duk tekun kudancin china tare da yin watsi da ikirarin makwabtan ƙasashe kamar su brunei malaysia philippines taiwan da vietnam ta faɗaɗa yawan sojojinta a faɗin tekun gaba ɗaya tana kuma ƙirƙirar tsibirai tare da girka sansanonin sojoji da wuraren saukar jiragen sama. Kakakin Majalisar Wakilai Nancy Pelosi ta yi watsi da kwamitin shugaban ƙasa da zai yi nazari kan bore da aka yi a ranar shida ga watan Janairu a harabar Majalisar Dokokin Amurka. ta faɗa wa 'yan majalisu na jam'iyyarta 'yan democrat a ranar talata cewar naɗa kwamitin da shugaba joe biden ya yi ba zai yi wani tasiri ba a yayin da majalisar dattawa ta hana wani bincike mai zaman kansa a makon da ya gabata hakan ya faru ne a cewar wani mutum a kungiyar masu ikirarin demokuraɗiyya mai zaman kansa wanda ya magana da sharaɗin saka ya sunansa don tattaunawar cikin gida. Pelosi ta shimfiɗa wasu hanyoyi bayan da mafi yawan 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar Republican suka kaɗa ƙurar adawa da hukumar bincike don ƙirƙirar wani kwamiti mai zaman kansa don binciken abin da ya faru a majalisar ta ƙasar a Capitol. A yayin da hukumar ta tsaya cak yanzu, Pelosi ta ce kwamitin majalisar na iya jagorantar binciken. A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Batun ƙara yawan alƙalan kotun ƙolin Najeriya da faɗaɗa hurumin kotun ɗaukaka ƙara, ƙirƙiro sabbin jihohi da baiwa ƙananan hukumomi 'yanci na haƙiƙa. kana da shigar da sarakunan gargajiya wajen tafiyar da harkokin mulki musamman a lamarin tsaro na daga cikin bukatun da aka miƙa wa kwamitin majalisar wakilan ƙasar a yayin sauraron jin ra'ayoyin jama'a na shiyar arewa maso yammacin najeriya akan gyaran kundin tsarin mulkin ƙasar wanda aka yi a kano a yau laraba wakilin muryar amurka muhammad ibrahim kwari na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton whatever the submissions from the general public and the entire workers of this country will be put into consideration Wakilan kungiyar kwadagon Najeriya da na mayar shugabanci na gari da shugabannin al'umma da malaman addini, lauyoyi da sarakunan gargajiya da sauran masu ruwa da tsaki daga jihohin Katsina, Kaduna, Kano da kuma Jigawa ne suka halarci taron jin ra'ayin jama'ar. Gyara da muke so a yi a kan sashi na 230 a ƙara yawan alkalan da suke supreme court wato kotun koli da mafi yawa shine 21 to yanzu mu muna so a ƙara su su zama alal akalla kasu gaza 39 kuma kasu wuce 49 sannan 17 daga ciki lalle su zama masana ne akan shari'a addinin musulunci Sha bakwai kuma su zama masana a shari'ar gargajiya ai a rayuwar mu tsin shari'ar musulunci za su iya zarta su yi apil haccan to in sun tafi apil can kuma nan iyakacin alkalai a nan suka tsaya ba sa nan to ya kake ganin makomar wannan apil barista aisha tijjani kenan guda cikin lauyoyin da ke rajin 'yancin bani adama a kano Dr. Kamal Abdulkadir Mustapha Talban Gaya ne ya gabatar da kasidar nana ta bukatar kirkiro da sabuwar jihar Tiga daga jihar Kano ta yanzu. Yunkurin da ya ce sun fara shi tun fiye da shekaru talatin baya. Jihar Tiga da muke nema duk jihohin duk ainihin sanatorial district da ake da su a ainihin faɗin tarayyar ƙasar nan babu sanatorial area da take da local gaman goma sha shida sai tiga Allah ya ba mu albarkatu muna da manomi muna da albarkatu na karkashin kasa muna da ruwa ba abin da ba mu da shi don haka mu muna ga karfin arziki arziki da Allah ya bamu ya kamata a ce an bamu damar mu zo mu zauna mu ci gashin kanmu ba wai dan ba ma son Kano bane a'a muna so Kano ta ci gaba ne a karo na uku su ma 'yan kungiyar ma'aikatan kananan hukumomin najeriya wato nalge a takaice sun jaddada bukatar su ta neman baiwa kananan hukumomin najeriya 774 cikakken 'yanci ko da yake sun daɗe suna zargin gwamnonin jihohi da yi wa wannan yunkuri nasu kafar ungulu kwamar da haliyu haruna kankara shine ma'ajin kungiyar na ƙasa baki ɗaya duk lokacin da aka wannan yunkuri a majalisun jihohi ake samun matsala kuma mun yi imani gwamnoni ne suke sa wato karhin iko suke sa majalisun kananan eh, jihohi suke watsi wannan gyara lalle ya zama wajibi wannan karan a shugabanni su yi hakuri su ba ƙananan hukumcin gashin kansu domin yawancin waɗannan matsaloli na rashin tsaro ba wani abu ne asasa wannan matsaloli rashin shugabanni a kananan hukumomi da za su rika maganin waɗannan matsalolin a duk lokacin da suka taso suna kanana su dibi Allah su dibi ƙasar nan in ho babu Najeriya ba za a samu gwamna ba in ba Najeriya ba za a samu dan majalisa ba Honorable Alasan Ado Doguwa wanda shine ya jagoranci zaman kwamitin a Kano ya ce babu ko shakka ra'ayin da jama'a suka bayyana shine majalisar za ta yi aiki da shi dukkaninmu nan jama'a suka zaɓo mu so ina so 'yan najeriya su sakankance su samu gamsuwa cewar wakilansu ne jakadunsu na amana wadda suka zaɓa su wakilce su a tsarin mulkin ƙasar nan a majalisa su ne suke da haƙƙin yin wannan hidima saboda haka ina tabbatar wa 'yan najeriya cewar abin da zamu yi zai zo daidai da abin da mutanen najeriya suke sha'awa ne najeriya ta zama A makon jiya ne dai ita ma Majalisar Dattawan Najeriya ta yi makamancin wannan taro a Kaduna don jin ra'ayin jama'a game da kwaskwarimar da ake sanyiwa kundin tsarin mulkin kasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Idan masu sauraro ba su manta ba a shirinmu na ranar ɗazu, mun kawo muku hira da shugaban kwamitin harkokin sojan saman Najeriya. wanda ya kawo ziyara na amurka a kan batun jiragen saman yakin da najeriya ta saya daga gwamnatin amurka a ci gaban hirar honorable shehu muhammad koko ya bayyana cewa ana horar da sojojin najeriya a kan gyaran jirgin kuma da su ake kera shi ga tambaya ta gaba da grace alheri abdu ta yi masa babu shakka wannan babban ci gaba ne samun waɗannan jiragen yaƙi da kuma horar da waɗanda za su yi wannan tukin babban ƙalubale da ake fuskanta a najeriya musamman kai ka sani shine a harkan gyara idan aka so wani abu ya lallace sai dai ko dai a mai da shi ƙasa da aka yi ta gyara wani lokaci a gyara shi kusan kuɗin da aka so shi ko kuma a watsar da shi sabili da rashin iya gyara shi menene shirin ganin cewa wannan a jari da aka zuba nan ba da dadewa ba bai zama alaƙaƙai ko kuma eh, an samu koma baya ba wannan fanni. ba shakka hajiya kada ki manta shugaban kasa muhammadu buhari tsohon soja ne kuma shi da kanshi shi ya zauna ya yi nazarin wannan jiragen da ake son a so na super tucano da me da me ya kamata hada saboda su wa'anda za su yi amfani da shi sojojin sama su amfana abin da ake so jirgin ya zo ya taimaka a samu zaman lafiya kuma hakan ya faru wannan kwangila ta hadu da koyawa su kansu matuka jirgin wanda 'yan najeriya ne sojin sama ne na farko kenan na biyu kuma gyaran wannan jiragen idan suka lalace kinga biyu kenan sai kuma na uku shine kera wannan jirgin mutanenmu da su aka hada aka kera wannan abubuwan mutanenmu da su ake bi ana hada wancan da wancan da wannan da wannan mutanen mu sojin eh, Najeriya su aka koyawa yanzu haka suna a gari da ake kira Modi a nan kusa a nan jihar eh, eh, Florida da ake kira Modi yanzu haka suna wurin mun diba su ana koya musu jirgin har shi kanshi wanda yake koya musu jirgin yace kai yan najeriya haka suke da basira bai tunanin cika cikin yan wannan shekarun za su koyi wannan saboda wannan jirgin da aka yi na super tucano an haɗa mishi wasu abubuwa wanda ba kowane a ƙasa da suka saya kamar lebanon da afghanistan da suke da shi suke da shi ba wannan da aka yi na najeriya daban aka yi shi kuma sun ce an sa misali kimiyya da kuma harka ta kirkir ta sabuwa ta zamani amma gashi yan najeriya da aka kawo su akuya masu sun sauran sun kama ya ce kai lalle wannan sojin namu suna da basira kwarai nake kara tambayar cewa um, eh, me tabbacin magana cewa lalle abin da ake koya musu sun iya kuma ya ce ya tabbatar min cewa lalle sun iya za su iya gyara wannan abun za su iya tuka shi in wasu ƙwari suka kasu kuma za su iya diba su gyara yadda ya kamata to tabbacin da zan bayi kenan babu matsala akan wannan wato waɗannan waɗannan eh, wato waɗannan da aka kawo su nan su koya su ne za su zama matukan jirgin su ne za su zama kanikawan kuma eh, akwai kanika wato injiniyoyi eh. akwai kuma matukan jirgin akwai kuma masu mintanin jirgin ah. su ne injiniyoyin to haka abin ya haɗu gaba ke daya ah. A gaida Grace Alheri Abdu da wannan hirar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. a halin yanzu farashin fiye wata ya tashi daga naira goma a kwara daya zuwa naira ashirin a kwara daya da koyaya mazauna birnin ibadan suka ji a game da wannan kari suna na abubakar dan gidan gero ina ko shan fiya wata an kara ma fiya wata kuɗi watan ruwan leda wallahi mun yi bakin ciki da karin fiya watan nan saboda fiya watan nan dai a bagi abin da ake zama naira ɗari ɗari da ashirin to an kara musu naira ashirin sun kara mana naira goma ga duk ƙwara guda kaga mu bakin ciki na gare mu to ba ka ganin cewa kamfanonin buga fiya wata ne suka shiga yajin aiki shi yasa ruwan suka yi karanci su kuma masu da suka kara kuɗi ruwa ba su yi karanci ba ko ina kana ganin motocinsu suna yawo ba a ce ba a gansu ba kuma can suna aiki kuma suna hitowa da su ƙarin naira naira ishirin ita sa suka kara mana naira goma gudu duk baki kwara guda. to amma saboda wannan yajin aiki da masu kamfanonin wato wannan ruwan leda ne ya kawo wannan karin kuɗin. yajin aiki na kwana guda suka yi karin kuma karin kuɗin da sun kai na naira ashirin suka kara ma bagi. a da suna cin naira ɗari ga bagi su yanzu kuma sun fasu yadda da naira ɗari sai sun ci naira ɗari biyu ga bagi shi yasa suka mai da fiya wata naira ishirin. to ya kaji da mai shi haka. a ban ji daɗi ba ban ji daɗi ba mu talakawa saboda su a ruwan mu. tabban. to kai kana shan fiya wata har yanzu. ina shan fiya tawata ina shan tawata ku har gobe har yanzu duk tsare da ya kara to ya za a yi tunda su annan babu rijiyoyi na wanda zamu ce mu sha ruwa sai su assalamu alaikum suna na sule dan kwatano daga ibadan ya batun karin kudin da aka yi na ruwan leda wato pay water a karin pay water kan bai wanda dadi ba dan suna cin naira 80 naira 100 ga bagi can da dan kara naira 20 sun kusa sun kai mana karin naira 10 ya zama suna cin naira 200 ga bagi guda kenan to yanzu na aka sai da jikka guda ko kuma leda pay water wato ruwan leda leda pay water da na sai musu 120 yanzu an mai sa musu 140 nan suka zo suka yi mana ƙarin naira goma goma ko ci kwara guda. To wa nawa suka sai da kwara yanzu? Kwara guda naira ashirin ashirin. A da nawa ka sayanta? Kwara naira goma ka sayanta. To yanzu kana shan ruwan fiye wata? A gaskiya da rika yana sha so biyar so hudu amma yanzu ka yaka an sha so biyu in hakuri. Amma a ni kana shan kana shan leda nawa na fiye wata? Da rika yana sayan dan bagi guda in kai gida amma yanzu ka sayar da dan rika ga leda in kai gida saboda abun ya haifi fara yin karin talaka. Ba ka ganin yaran ka suna son ruwan fiye wata? A yaran ka suna sha sai da sha ruwan rijiya gaskiya. Kan da abun ya zama waya talaka sai shinkafa. Ina ka sayan bagi kuma fiye wata. To me sako ka ga masu kamfanonin buga fiye wata? Sako na kamfanin masu fiye wata don Allah don annabi su tausaya mu tallaka don Allah su rage farashin nan da Allah kowa ya samu abin da ya ci don Allah tun da abin ya zama majiki ga kowa an riga an sama. Ayodeji. To malam Ayodeji yaya kana shan fiye wata? Muna shan fiye wata. To amma fiye wata ya yi tsada. Ai mugun mugun tsada guda da ya naira shi ne ka sai zuwa fa. Wallahi ya riga ya yi kure kaga talaka yanzu abun su kai tsada a duniyan kan talaka su kai dawowa. Wallahi ba mu ji daɗi a duniya ba sai dai Allah Allah ya gyara dai. to ka ganin cewa kamfanonin sun kara kuɗi ne domin suna son su inganta ruwan su kare kyau a ba su kara kuɗi daga kamfani abun da suka yi a duniya yanzu abun da suka yi ma mutane su na sai da kayan shi kana ganin cewa masu talla su ne suka kara kuɗi ba masu kamfani ba ba masu kamfani ba masu talla suka kara kuɗi to amma kuma kamfanin sun yajin aiki ba su yaji aiki ba yana nan hana aiki yanzu suna aiki yanzu suna aiki ba su yaji aiki ba to kai yanzu za ka ci gaba da shan fiye ta koko ba za ka sha ba ba ci gaba sai dai in sa ruwa rijiya ah. to daga ruwa rijiya daga gida in sa cikin robobi in in kawo sagunan dinga sa ba ka ganin yawancin wasu rijiyoyi ruwan su ba su da kyau suna illa ga mutum ko yana da kyau ko bai da kyau mun riga mun saba da sida babu da zai faru insha Allah za ka ci gaba da shan ruwan rijiya san ci gaba in san koma in sa ruwan rijiya yanzu to yaranka da mata da abokanka da yaya suna shan ruwan rijiya suna zamana sosai ba su jin tsoron cuta ba matsala ba matsala sunana ayodeji kenan eh mr ayo kana shan ruwan fiye wata ina sha sosai kwarai kuwa ka daidai kana shan fiye wata ina sha to da fiye naira goma yake yanzu naira ashirin za ka ci gaba da shan ruwan fiye wata. to ya za a yi yanzu tun da an yi muna kari kuma ba mu fasa ba haka muna ta sha kuma naira ashirin ashirin guda kuma ina sa fiye wata kullum muna sa fiye wata duk da haka nan da ya yi muna kari yanzu ana sai da guda naira ashirin guda uku naira hamsin haka muna ta sha to ya za mu yi an ce komai da komai ya yi cada haka haka ce muna. to yanzu a da kana shan fiye wata guda nawa a yi ni. da ko na sha mai yawa ina sha shida bakwai. yanzu ba da aka yi karin kuɗi. yanzu dole ne rage yanzu ina sa uku ko hudu tun da an yi muna kare. To ai uku ko hudu ba su isar ka. Ai haka ne ina ta maleji haka nan. Ina ta maleji haka nan. Ka taɓa sai ma wani fiye wata kyauta yanzu? <laughs> Yanzu ko za a yi kyauta da shi yanzu ba dole mutu a duba duba a jibu sa ba. Saboda ya kai naira ashirin. Ya wada yanzu ya kai naira ashirin. To a da ka taɓa wani kyauta? Ina yi dama. Dama ina yi ko na sai guda biyu wani ya so ya ce doka guda ga sai doka ga sai sai ta tana hamsin kowa ya sha. a Amma yanzu ko sai sai sha fiye wata yanzu sai na don duba jehe jehe nan kan kafin siya saboda mutane ya yawa ba kudi alayi kabiru keti kana shan ruwan fiya wata ni ka shan ruwan fiya wata kana shan kamar leda guda a yini eh gaskiya yana iya shan leda guda amma da ni da iyali na a wuni kamar kwara 20 kenan insha Allah amma a lokacin da suna naira goma kan kowane kwara guda ne da lokacin ma suna naira biyar muna sha suka kai naira goma muna sha to yanzu kan kasan mutum kwara ɗaya saya naira 20 kasan dai rishin imanin nan su ma ga jama'a ya yawa to yanzu bai kwara na haka sha'ayi ne to ni yanzu gaskiya fi da tun da ya kai ishirin ban saya ba ruwan baho nake so in je in sha in koshi in na koma kuma gida can ma akwai baho sabo da ake daukowa in sha in koshi ba ganin cewa ruwan wata suna da inganci suna kara lafiya tun da tatacin ruwa ne to ai nan ma na baho tatacci ne tun da Allah ya riga ta ce mana su ko ba gaskiya ba zamani ne da ya zo sai muka bi zamani to kuma yanzu sun da sun tsawala mana mu ma sai mu kaurace musu yanzu ba koma shan ruwan wata kenan a'a sai dai ya sauko ban ce ban koma sha ya koma naira goma yau in ya koma naira goma sai mu koma muna sha sunana muhammed asman ka san ruwan fiye wata sun tsada ko sai ko na sani nawa ake sai da ruwan fiye wata yanzu a naira ashirin da muna siyan su goma to ya ka ji game da tsadar ruwan fiye wata wallahi ba daɗi ba daɗi ruwan fiye wata sai dai Allah ya sauka Allah ya muna afuwa amma kana sha wallahi ina sha dole har yanzu har yanzu kullum ina si a naira ashirin ashirin nake siya. duk sai ina sai naira ashirin ashirin to kuma kana sai mu wasu wallahi ina sai mu wasu kullum duk sai sai na sha in sha in ba wani sha baka dan rage hannu ba idan ka kwatanta da lokacin da suna naira goma eh to gaskiya na rage bisa da eh, na rage bisa man da saboda yanzu gaskiya ina sha hankali hankali nake shan su ba kai ne nake sha ba da saboda saboda gaskiya a eh, tsananin rayuwa ta yi tsada ba daɗi wallahi sai dai Allah ya muna sauki ko kana shawara barin shan ruwan fiya wata yanzu eh to gaskiya sai dai mu roki Allah ya bamu bamu bamu abin da zamu ci abin da muke fata amma ba za ka iya barin shan ruwan fiya wata ba ba zan bari ba gaskiya eh, gaskiya ba zan bari ba ko da sun kai naira hamsin ko naira ɗari ne in dai Allah ya ba mun zan sai zan sha yanzu tsadar ruwan fiye wata kana jin daɗin su ko ko yana bata mare wallahi yana bata mini rai ko ne lokaci ne tuna ni jiki ruwa sai abu ya bata mini rai to me yasa ba za ka bar ruwan fitinu sama bata mare ya za a yi ya za a yi amma ya zama min dole sai na sha sai na sha su dole na amma wallahi duk lokacin zan sha fiye wata na tuna fiye wata naira ashirin yake sai na ji rayuwata wallahi ta baci ba daɗi ba daɗi sunana Abdulrashid Esfa Gulemboka kana shan ruwan fiye wata to san gaske to a da hake sha koko a yanzu da suka kara kuɗi. To na lokaci ina sha amma yanzu daga jiya zuwa yau da suka kara kuɗi ban sha su ba. Ka daina kenan? Ban bari ba amma muna so mu san dalilin da yasa aka kara mana wa'annan kuɗaɗen da ga ya ada mana cikin sauki yanzu kuma mutane na kuka da talauci kuma ga ƙarin. To ai wata a da naira goma ne yanzu naira ishirin. Ba a ganin cewa naira goma ba za ta hana komi ba. Eh ba za ta hana komi ba ga me kuɗi talaka kuma a kullum naira goma goma nan suna kashe mashi wasu hanyoyi da dama. To yanzu da a ce son ka ne nawa kake son a sai da ruwan ruwan fewota. In son samu ne ba wanda yake samu yadda yake so ruwan fewota in sun yi tsada ga dan Najeriya naira Rabet. Suna na Alhaji Azuka Bodinga. Kana shan ruwan fewota? Yana sha sosai. daga da suka yi? Duk daga da suka yi na ci abinci ban yanzu ban sha su ba. To a lokacin da ruwa ba su tsada kamar guda nawa kake sha aini? To duk sanda na ci abinci dai ina shan biyu in kuma ana rana ko ban ci abinci ba ina shan su. To yanzu da sun haka naira ashirin a kan leda daya na fewota ba. Ana bari gaskiya har yau tun wanda sama koma ashirin ni ban saya su ba sai bottle water. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Babban mai koyar da King Faisal Babies wasa ko Kasim Gokulyude ya yi murabus daga matsayinsa na mai koyarwa cikin gaugawa. kocin din dan turkiya a watan maris shekara ta 2021 ya tafi faisal gabanin soma zagaye na biyu na premier league din ghana inda ya maye gurbin na na Andy Sinison. Gok Yildiza ya gabatar da takardar yin murabusin ɗinsa ga manajojin kulabin a ranar Laraba da safe yana mai faɗan cewa yayin murabus ne saboda dalilan kansa. Shi ne ya kula da kulabin a wasannin ta goma na ƙarshe inda ya yi nasara a wasanni uku ya yi baran-baran a wasanni uku ya sha kashi a wasanni hudu. Babban manajan Great Olympics Oluboy Commodore ya ce a Accra House of Oak ta ɗari bisa teburin ligin ɗin Ghana ne a dalilin taimako da take samu daga alƙalan wasa a ƙarshen mako Haas ta ɗari bisa teburin Ligan ya yi yadda ta yi nasara kan birkin Chelsea a Crassport Stadium. 'Yan fobiya dai na sa ran lashe Ligan ɗin na bana sai gashi za ta kara da Great Olympics a karan battan Accra a ranar wasa na 28 ƙarshen makon nan. Manajan wadda mutum ne mai baki ya faɗa a gabanin karawar tasu ranar Lahadi cewa ba wani ko biyan sun ke da shi ba game da abin da ya ce ne ha suna samun taimakon alkalan wasa ne abin da ya ba su damar jagoran ligin kansa yan ba don cikukikun alkalan wasa ba da ba su tabuka wani abin kwarai ba ya ce in sun sadu yana rikashe da jama'a cewa ko ha su za ta zabar wa olympics 'yan wasa olympics din za ta yi kace-kace da ita. Hukumar kwallon kafar ƙasar Ghana ta yi watsi da zaɓin Siki Akono na Laye kistin da Prosper ogun nati a matsayin mataimakan mai koyarwa na black stars hukumar ta ba shi zaɓi ya nemo baturi da ɗan ƙasar waje ya zama mataimakinsa sai dai tun farko tsohon kaftin ɗin na ghana ya ƙi amincewa da ra'ayin mataimaki daga waje ya hakikanci cewa zai bayar da nasa sunayen mataimakan da yake bukata fe na ghana ta kawo 'yan waje biyu yayin da shi kuma kocin ya kawo nasa mataimakan guda biyu don a yi hira da su wato interview kistin dai su ɗaya yana yi wa gana wasa kuma yana da kyakkyawan tarihin kwallo da ya taka wa ainihin locomotive kasar moscow da hopel tel aviv da house of midlothian da kuma al-etikaf cikin wasu ababa. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwanan Lamuktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. wani gungun jam'iyyun siyasa masu tsatsauran akida a Isra'ila da ke ƙoƙarin tsige Firaminista Benjamin Netanyahu na da har zuwa ƙarshen yau Laraba don ƙulla yarjejeniyar kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Kafofin yada labaran Iran sun ruwaito a yau Laraba cewar jirgin ruwan yaƙi mafi girma na sojojin ruwan ƙasar ya kama da wuta kuma ya nitse a tekun Oman. Haka zalika an ji cewar mahukunta a jihar Victoria da ke kudancin Australia sun tsawaita zaman kulle na mako guda a Melbourne babban birnin kasar domin dakile yaduwar sabuwar cutar COVID-19 da ta barke. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta hada shirin ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya